rahotanni da ɗumi sa a yanzu haka da yake isar mu bacin ayyana bola ahmad tinubu a matsayin wanda ya lashe cakarar shugaban ƙasar najeriya a 2023 sai ga wani rahoto da yake fita daga fadar shugaban ƙasa muhammadu buhari yayin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aika wa bola ahmad tinubu wani saƙo To mai sauraro kafin jin cikakken rahoton muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe. Mun gode. Ga cikakken rahoton kan yadda saƙon ya fita. Buhari ya taya Tinubu murnar lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya yayin da shugaba Muhammadu Buhari ya taya zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu murna yana mai cewa shine mutumin da ya fi dacewa da aikin. Yanzu zan yi aiki tare da shi da tawagarsa don tabbatar da mika mulki cikin tsari, in ji shugaba Muhammadu Buhari a wata sanarwar. jam'iyyun adawa sun yi ta cece-kuce kan nasarar da Mr. Tinubu ya samu inda suka buƙaci da a sake gudanar da zaben. Wa'adin mulkin shugaba Buhari karo na biyu dai yana dab da ƙarewa. Buhari ya ce duk da cewa an samu 'yan kurakurai a gudanar da zaben, amma ya ce ko shakka babu zaben ya kasance mai sahihi, inda ya ƙara da cewar duk wanda bai yarda da sakamakon zaben ba zai iya zuwa kotu ba tare da tayar da wata fitina ba cewar tsohon shugaban kasar muhammadu buhari a shafinsa da ke twitter da ga a sakon da ya aika wa shugaban kasar na yanzu bola ahmad tinubu cikin harshen turanci yayin da muka karanto muku shi cikin harshen hausa sai ga sakon yadda ya kamata ku saurara ku ji shi cikin harshen harshen Turancin da ya fara da cewa I congratulate His Excellency at official birth on his victory. Elected by the people, he is the best person for the job. I shall now work with him and his team to ensure an orderly handover of power. Cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari yana taya His Excellency murnar nasarar da ya ci sannan zai iya ƙoƙarinsa da mutanensa wajen haɗa gagarumin taro wajen miƙa mulki gare shi cewar shugaban ƙasa muhammadu buhari To wannan dai shine Saƙon Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa za mu ce ko kuma shugaba mai jiran sauka zuwa ga sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Mai sauraro in ba za ka manta ba dai da asibashin yau ne dai INEC ɗin ta bayyana Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan cewar shi ne ya lashe sakamakon zaɓen shugaban ƙasar Najeriya na 2023 mai nuna yadda Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC ya lashe suka lashe zaɓen. Wannan shi ne sakamakon zaɓen shugaban ƙasar yayin da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya sami ƙuri'u miliyan 8,794,726 inda ya sami 36 a percentage kenan atiku abubakar kuma ya sami ƙuri'u miliyan shida da dubu ɗari tara da tamanin da hudu da ɗari biyar da ashirin yayin da peter obi ya sami ƙuri'u miliyan shida da dubu ɗari da ɗaya da hams da ɗari biyar da talatin da uku yayin da dattara biyu musa kwankwaso ya samu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari shida da tamanin da bakwai wannan shine jimillar sakamakon zaben yadda aka ayyana Bola Ahmad Tinubu a matsayin zababben shugaban ƙasa. Muna fatan Allah Ubangiji ya sa ya zama alkhairi ga ƙasar nan baki ɗaya. Mai sauraro mun gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka. Bisalam a huta lafiya.